da tsari wanda muka yi tare da jam'iyyun shugabannin jam'iyyun siyasa cewa idan ya kasance an kasa tantance yatsa in dai an tantance lalle-lalle wanda ya kawo katin shi aka ba katin kuma yana da sauki a yi wannan tantancewar saboda akwai hoto na mutum wanda da ka duba za ka gane shi ne don haka in haka ta faru duk wanda ya zo za a yi tantance shi kuma za a bar shi ya zaɓe ko da ba a karanta yatsinsa ba wannan mun daɗe da ɗaukan wannan yarjejeniyar zaman da muka yi tare da su ƙungiyoyin siyasa don haka ko a jarabawa ni tsohon malamin makaranta ne ko a jarabawa in abu aka ce eh, bisa ɗari ya samu sittin ai ya ci jarabawa to amma wasu sai suna juya abun sai ana cewa ai tun da bai yi aiki arba'in bisa ɗari ba don haka a watsar da shi duk da cewa abu hudu yake yi kuma abu, abu kusa biyar yake yi kuma duk hudun nan ya yi su ɗari bisa ɗari wannan ma da wasu suke ganin kamar bai yi ba ya yi kashi sittin bisa ɗari to ina wata hujja shi yasa na ce kila dai akwai wani dalili na daban wanda wasu suke ganin ba sa so a amfani da wannan na'urar. so batun shiri dai yanzu ku a ah, shiri alhamdulillah mun shirya sosai kuma insha Allah za mu yi zabe mai ma'ana mai inganci A cikin muna fatar zaman lafiya da kwanciyar hankali